muna godiya da Allah duk magana da za a yi da Allah a yi akan topic salamu alaikum da wa muke magana salamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yawwa malam dan matsar da wayarka da Allah dan gefe kaɗan. salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah da wa muke magana kana magana da Kabir Bashir Abdulhamid Masha Allah, Malam Kabiru Bashir Abdulhamid, muna maraba da kai. Sannin ka da kokari fatan kayi ni lafiya. Alhamdulillah muna cikin ƙoshin lafiya. To, duk da kana batun cajin wayar ka ya kusa karewa? Eh gashi na jona caji ai. Kana kusa da eh, ka jona yanzu na san ba mu da damuwa wajen katsewar network, katsewar caji yanzu. Mm. to na ji abin da ka gabatar na daga jawabanka ba laifi ka yi kokari kuma ina son yi magana cikin nutsuwa da allah dan san hayaniya a cikin zantukan da zami da kai to babu matsala ka san abin da za a yi kafin ka fara magana abin da za a yi ba afuwan afuwan kafin ka fara magana wani abu zan faɗa don ya tabbatar da a'a ya hakuri ya hakuri ba abin da zaka faɗa kai shigo kawai magana ta shine in kai maganar ka in kai maganar ka ba zan sauke ka ba kana ji na ni sai ka ji hakuri zan magana ai abin da zan faɗa hmm. ba sauka zan yi ba kana da dama in tambaya zan maka ka bada amsa in tambaya za ka yi min na baka amsa tunda ba sauka zan ba to bismillah tunda cewa kai cewa kai a nemo ni kuma ina kusa ba wanda zai neme ni ina gani da abubuwan da kake yi to yayi kyau bismillah eh abu na farko ina sake maka nasiha cewa duka abin da zaka yi ka dinga yin sa cikin nutsuwa ba tare da ka zage-zage ko cin mutunci a cikin zantukanka ba in ka dubi zantukanka za ka ga akwai zage-zage shirme hauka haurage haka kake cewa a cikin jawabanka wannan kuma ina ga tsari na uslubi na da'awa eh, abin da dai na sani wannan ya saba da tsari na tarbiyya ya zamto mutum ba zai magana eh, da kalmomi daɗaɗa ba waɗanda eh, ko da wanda kake sabani da shi zai iya tsaya saurare ka ba tare da ya ji wani ɗaci a ransa ba don ne maka nasiha da ka yi ƙoƙari wajen gyara ka abin da muka daɗe muna ta kiran ku a kansa abu na biyu kai ta zagaye akan abubuwan da na tattauna wanda baka iya bada amsa a kansu ba ka dai yan abubuwa da zan iya cewa dabaru ne domin ka kaucewa ainihin gabar da ita ce na magana a kai zan fara da abubuwan da ni na tattauna a jiya na magana akan batu na maganar da kai cewa babu wanda ya fara inkari akan cewa an yi ijima'i in ba Muhammad Abdul Makasud ba shine farkon wanda ya fara cewa ba ijma'i ba ka faɗi wannan ko baka faɗa ba bari dawo kan tebur ina ga wayata ta dan yi cajin ba laifi ka faɗa ko baka faɗa ba Ah, ka gama zancen ka malam ka gama zancen ka ah, kaga ah, kaga ba za ba za mu wannan shirman ba ana ji barin maimaita ma kalmomin da baka so a'a kada barin maimaita ma barin fara ma kalmomin da baka so ai na san kana ji ba za ka iya jurewa a yi magana kana ji kana ji ba wani zancen zagi a'a ka nutsu ka nutsu ka kwantar da hankalinka ba wani abu da za a yi malam abin abin da nake cewa shine kana ji na tsaya mana ka ji malam kabiru malam kabiru dan tsaya ka ji mana tsaya ka ji ka gama zancen ka ka bani lokaci na ka gama zancen ka ba za ka tambaye ni yanzu in amsa ma ba ka ci gaba da ka kawai ka ci gaba da ka ni ina rubutawa ai ba shirme za a yi ba ba shirme za a yi ba magana za a yi mutane su fahimta a amina zancen zagi ka ci gaba da zancen ka kawai ka ci gaba da zancen ka in ka gama ka ce min ka gama ka ga biro na da takarda ta ina zancen zagi ka ci gaba idan ina magana kana magana ai mutane ba za su gane komai ba ai shiru za ka yi na yi shiru ci gaba da maganar ka in ka gama ni ma sai ka shiru ka saurare ni shikenan fa ni yanzu zan yi magana ɗaya biyu sai in baka tambaya ka ban amsa sai in je na gaba in kana tambaya a ciki ka yi ma. a'a ba haka za a yi ba ka yi maganar ka ba sauke ka zan yi ba in ka gama sai ka bani in yi magana ai ba ai idan kace na gama eh kana zan yi zan shiga abubuwa da dama wata kila kace ka manta wannan a'a ce ma ka ga biro na ba me kake tsoro malam kabiru ga biro na kaga takarda ta duk zan rubuta abin da ka san bana tsoron ka to me to me kuma na abin nan kai magana kai magana kawai kai magana kake wanda to sai dan Allah dan Allah kai magana jama'a suna saurare suna so su fa'idanta da Allah Ka ga so kake za ka yi ta magana kenan ka shirin magana ta na yi shiru zan yi magana zan yi magana akan gaba ta farko da na fara magana sai kai mu tambaye ka akai in ka ban amsa sai in ji ta biyu maganar da na fara yi shine magana a kanka da ka ce babu wanda ya fara cewa ba yi ijima'i ba in ba Muhammad Abdul Maqsud ba shine ya fara cewa ba ijima'i akan wannan matsalar ba na kama magana ta ibn hazmin na kama magana ta alkazi iyad na kama magana ta al'imamu san'ani sannan na kama magana ta abdullahi ad wadda a cikin al'imam fatul uzma inda hadu suna wal jama'a duk zantukanka da ka zo kai yau ka takaita akan magana akan ibn hazmin shi kaɗai ka iya magana a kai ka ɗauko wasu malamai wanda ka ɓata lokacinka a kai ko an batun su ban yi ba saboda baka da abin faɗa kai magana a kan almawardi ko kaɗan a karatu na na ba almawardi a ciki kai magana a kan kurtubi ko kaɗan a magana ta ci babu alkurtubi baka da abin faɗa shi yasa ka tsaya a kansu ka ɓata lokaci ka ɓata mun lokaci ka ɓata mun saurare lokaci idan ka ɗauko manganin da kai a kan ibn hazmin magana cewa ga aƙidarsa ina ga maganganun nan kafin ka gansu watakila na ga ka ganin su tambaya ɗaya da nake so ne maka shi a karan kansa ibn hazmi ina so ka buɗe mun littafi ɗaya a littattafan da aka yi magana akan ijma'i ka buɗe mun littafi ɗaya wanda aka ce wanda yake da wata bid'a wacce bata kai matsayin kafirci ba cewa ba za a ba a izina da maganar sa bangaren ijma'i wanda yake dan bid'a wanda aka ce ba a izina da maganar sa ina so ka karanto daga littafi ba ka dinga shaci faɗi ba abu na biyu manta da ka tashi karanto maganganu na ijma'i ka kama magana ibn battal ka kama magana nawawi ka kama magana ibn hajar duk waɗannan ka kama magana na ibn tin ka manta cewa waɗannan duka sha'ira ne sai yanzu da aka dawo sannan ka tuna shin duk ka manta sai yanzu ka tuna abu na uku in ka ce alat taslimul jadali ya za ka yi da magana na inkarin da al'imamu sana'ani a akan cewa wannan ijma'in da aka ce an yi ba haka bane ba shi ma ɗan asha'ira ne ko ɗan jahamiya ne shi ma idan ɗan asha'ira ne ina so ka buɗe littafi ka gaya mana in ɗan jahamiya ne ina so ka buɗe littafi ka gaya mana ya za ka yi da magana ta abdullahi dumaiji da ya kawo a cikin al'imamatul uzma wacce kafin a yi saura ta ƙasar misra ita ko ko da ba kowa a cikin wanda suka ce ba ijma'i ba ka kaddara ba magana sana'ani ka kaddara ba magana ta a shi kansa qadi iyad wanda a cikin littafin da ka karanta na sharhin muslim kwanaki da ka ce imamun nau ya ce bi ijma'il muslimina a nan ibini a nan al-imam al-qadi iyad yake cewa wannan ijma'in da aka ce an yi wa radda alaihi ba'dhum wasu malamai sun yi martanin wannan ijma'in amma ka zo karantawa sai ka tsallake ka ki karanta wannan sai yanzu da aka da kai sannan ka zo kana ta wannan kwanakwanan to yanzu maganar da kai na cewa muhammad abdulmaqsud shi ne ya fara cewa babu ijima'i akan matsalan nan kuma kowa ya san littafi na muhammad abdulmaqsud bai wuce shekara goma sha biyar ba idan aka samu wani malamin da littafinsa ya kai shekara kusan arba'in da biyar aka samu ya faɗa aka samu wani malamin da ya rasu shekarar 1182 shi ma ya ce babu wannan ijma'in aka samu wani malamin da ya hakaito maganar wasu malamai wanda ya shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu cewa babu wannan wannan ijma'in da aka yi da'awa wasu malamai sai rusa shi shin kai da ka zo ka ce malamin da ya fara cewa ba a ijma'i akan matsalar ba maganarsa da bata wuce shekara goma sha biyar gaskiya ka faɗa ko ƙarya ka gaya mutane wannan su ne tambayoyin da ne shi ne kuma magana ta a karan farko mu tattauna da kai sai mu shiga magana ta biyu da ne wacce ko kaɗan ka kasa yin magana a kanta. To, masha Allah. Malam Kabiru Bashir Abdulhamid yana tare da mu kai tsaye ga kuma bayanansa ya gabatar ga tambayoyinsa din na rubuta. Zan biyo in ba da amsa. A ah, kama yadda na faɗa cewa wannan bawan Allah Kabiru Bashir Abdulhamid babban abin da ya motso shi ya taso gabato da wannan karatu shine na taɓa al-ikhwanul muslimin na taɓa su Muhammad Abdul Maqsud na bayyana cewa babu wanda ya ƙoƙarin sukan wannan ijma'i na ahlus sunna da wannan hanya da kai amfani da ita ina ba ta gara fahimta da wannan hanya da kai amfani da ita idan ba al musulmi na ba su ne suka nemo maganar ibnu hazm ah, muhammad abdul maqsud da mamduh jabir da yasir burhami da sauran 'yan ikhwan su ne suka dinga nemo waɗannan maganganu na mu'tazila da asha'ira suna haɗa su a matsayin dalili da zai nuna cewa babu ijima'i tsakanin ahlus sunna jama'a barin kawo abin da dai baya so din barin sake nunawa barin sake nunawa ta hanyar faɗin shafi da inda waɗannan maganganun suke a littafin mambu jabir sauratul khamis wal ishirin min yunayir ru'yatun shar'iyya a shafi na 83 ممدوح جابر اشافنا 43 yana cewa fil bahsi qawl fi hazm fil jawazi al khuruj ala a'immatil jawr bis silah aidan da ya tafi shafi na 89 nan ma ya ce wa haka ibnu hazmin an kasirin min sahabati wa tabi'ina wal a'immati jawazal khuruji ala al a'immati zalama bil quwwa sai kawo maganar ibnu hazm qala ibnu hazm wa dhahabat ta'ifatun min ahli kama yanda ka karanta jiya wannan jama'a sun saurara wannan maganar ka tana wannan tana cikin maganar da ka karanta jiya yace zahabar ɗawa'ifu min ahli sunna wa jami'ul mu'tazila wa jami'ul khawarij wa zaidiyya ila anna sayl anna fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajibun idza lam yumkin daf'ul munkar illa bidhalika to wannan maganar da nake yi shine ma'anar wato ba ‘yan ikhwan ba su da magabaci a wajen inkarin wannan ijima'i na ahlus sunna ba su da magabaci ta wannan hanyar da suka biyo babu wanda ya taɓa tafiya yana lalubo maganganun malaman da ba ahlus sunna ba ne kama ibnu hazmin kama baƙillani kama alƙadi iyab wanda ka karanto maganar sajiya malamai suka taru wato malamai suka taru suka ce wato ahlus sunna sun yi ijma'i akan su ta tarki qitali a immatil jauri babu wanda ya taɓa kawowa cewa za a tattara waɗannan maganganu a ce wai su ne hujja na saɓa wa wancan ijma'i na ahlus sunna jama'a Allah ya sa kuna fahimta ta abu na gaba da ya faɗa ya ce bai kawo mawardi ba bai kawo ƙurtubi ba me yasa na kawo su ai na faɗa ai na faɗa a farkon ta. na ce na kawo mawardi da ƙurtubi da da baƙillani da sauran duk wanda na ambata dan in sauƙaƙe maka kada nan gaba ka sake tafiya kamar yadda ka kawo ibnu hazm ɗin kada nan gaba ka sake tafiya nemo waɗannan da ɗaukansu a matsayin hujja da dalili shi yasa na sauƙaƙe maka ma ga baki ɗaya don mu huta ijma'in ahlus sunna shine tarku qitali a immatil jawr tarku qitali a immatil jawr wato tarkul khuruj ala a immatil jawr kama yanda muka riga muka karanta wurare daban-daban yace ka bude min littafi daya ka nuna min ina ne ina ne ahlus sunna suka ce ka buɗe mun littafi ɗaya ka nuna mun ina ne ahlus sunna suka ce a wannan tambayar ban rubuta ta ba gaba ɗaya kace an buɗe ma littafin gaya ma menene da kake cewa 'yan asha'ira muna jin ka muna ina jin ka sosai kana asha'ira da kake cewa a ijma'i ba a izina da su kana fahimta magana ina jin ka ina jin ka eh da ka ce ba a izina da asha'ira a ijma'i sai na ce to a ina ne aka faɗa ka cewa ba a izina da su ka bude ka karanta mana yawwa tambayarsa ta uku ya ce a ina ne muka, muka samo cewa ba a izina da asha'ira a maganar ijima'i tunda mun ce in an kawo maganar asha'ira to wannan ba abar dogaro ba ce ana dogaro da abin da ahlus sunna suka yi magana to yanzu wannan yana buƙatar in karanta ma wani littafi cewa banda 'yan asha'ira bayan ana maganar ijma'u ahlus sunna an ce ijma'in ahlus sunna yanzu sai na kawo ma inda aka ce banda yan asha'ira sai na kawo inda aka ce banda yan asha'ira a ijma'in bayan sunan ijma'in ijma'u ahlus sunna sai na nemo littafin da aka ce a'a wannan ijma'in ba a itibari da asha'ira da mu'tazila da da, da da sauransu ai idan aka ce ijma'u ahlus sunna bana bukata bana bukata sai na ce ma banda asha'ira bana bukata sai na ce ma banda jahmiya bana bukata sai na ce ma banda khawarij banda mu'tazila ahlus sunna ijma'u ahlus sunna ajma'a ahlus sunna bari a ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri barin karasa barin karasa tambayoyinka sai mu dawo kanka ina zuwa ya hakuri ya hakuri a'a ba tambayar ka nake ba ya hakuri da eh, shi ke da ci gaba amma dai ka takaita saboda yanayin lokaci ya haƙuri shi kaga yabuwa takaita surutu da yawa kada ta surutu da yawa ko yayi kyau shekul islam ibn taimiyya yana cewa cikin majmu fatawa juz'i na hudu shafi na 444 yace mazhabu ahlil hadisi tarkul kuruji bil qitali ala al muluk bugha was sabr ala zulmihim ila an yastariha barrun aw min fajir kaga mazhabu ahlil hadisi ai da an yi wannan idafa an riga an yi taksisi ana maganar ahlil hadis wa hum ahlus sunna da ya tafi a juz'i na 28 a shafi na 179 sai yace min al-ilmi wal adl al ma'mur bihi as-sabru ala zulmi a'immati as-sabru ala zulmi al a'immati wa jawrihim كما هو من أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه هكذا مجموع فتاوى دي جزئنا تلاتين دا بير أشافينا يوم شابيو نما ابن تيمية يتشي وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم سيتي ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف wa in kana fihim zulmun kama dallat ala zalika al-ahadith as-sahihatu al-mustafidatu anin nabi sallallahu alaihi wasallama to da haka kaga hikayatul ijma mudafan ila ahli sunna an nakalto ijma'i an jingina kuma ijma'in waye ana maganar ijma'i na ahli sunna ولهذا كان المشهور min mazhabi أهل السنة da haka wanda aka samu ya saba idan ya zamana ba a lasabta shi cikin ahalus sunna kama galibin waɗanda ka ambata kama ibnu hazmin da alqadi iyab da wasu daga cikin waɗanda ka ambata waɗanda dalilai da bayanan malamai sun nuna cewa asali ba ahalus sunna bane mu'tazila ne ko jahamiyya ko asha'ira to waɗannan saba wa ijma'in da za su yi ba abin la'akari ba ne ba abin lura ba ne saboda asali ana maganar ijma'in ahlus sunna ne idan ya zamana kuma wanda ya saba wa ijma'in ahlus sunna ne kama yanda ibnu taymiya ya faɗa cikin abin da na karanta cikin karatu na ɗazu cewa wato az-zubair abdullahi ibn zubair da al-Husayn ibn Ali sun yi khuruji ga wasu cikin shugabanni a zamanin sahabbai ko zamanin tabi'ai ko abin da wasu mutanen Madina suka yi cikin manya-manyan malamai masu falala khuruji da suka yi ga, ga Yazid ibn Muawiya ko wani abu makamancin haka to wannan ana wato ajiye shi a matsayin kuskure ne na waɗannan magabata da suka saba wa nassoshi mustafida kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa nan al ahadith as sahiha al mustafida ingantattun hadisai mustafida tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma daɗin ƙari na ijma'i akan waɗannan hadisai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana kan qadiyar nassi cewa afala nunabizuhum bisayf yanzu ba za mu ɗauki takobi mu yaƙi waɗannan azzaluman shugabanni ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce, la ma aqamu fi as-sala a a matikar sun tsai da sallah a cikin ku ko da ba a zo maganar ijma'i ba ya haƙuri ya haƙuri in ƙarasa zance na abin da zan faɗa cewa ne kai ka takaita saboda sau ke, idan ka gama sai mu sa wata ƙa'ida. ba matsala ba matsala ba matsala karka damu da haka kaga na amsa tsaya dan tsaya na amsa na amsa maganar me yasa na kawo wato mawardi me yasa na kawo qurtubi me yasa na kawo su malamai ma waɗanda ba kai magana kansu ba na yi haka ne don in takaita ma kuma in sauwaƙe ma cewa nan gaba kada ka ɗauka su ma hujja ne yanda ka ɗauki ibnu hazm a matsayin hujjar da za ta rusa ijma'in ahlus sunna to waɗannan ma kada mu barka gobe ma ka zo da qurtubi kada mu barka jibi ka koma ka ce almawardi a cikin alahkamus sultaniya kada mu barka ka koma ka zo ka ce baqillani to shi yasa sai muka takaita maka wahala muka ce ma kaga su ma duk ga maganganun su ga kuma amsa akan wannan saboda kana da wani abu sai mu yi gaba kawai kai tsaye sannan me yasa wai muka kawo nawawi muka kawo ibnu battal tare da cewa imamun nawawi ibnu battal ko ibnu hajar waɗannan kulluhum min al-asha'ira shi ma din na faɗa a karatu na yau na bada amsa shi ma na bada amsa ban tsallake ba na faɗa masu sauraro duk sun ji nace asali asali asha'ira su su su annawawi ibnu hajar ibnu battal da sauransu waɗannan wato ijma'in da ake nakaltuwa daga wajensu asali la yuhtaji ilai ba wani abu bane wanda ake bukata in ba a samu wannan ijma'in a wajensu wato ijma'in ahlus sunna zai samu matsala a'a babi ne na al itibar za a karɓi wannan magana tasu a sake ɗora ta akan ijma'in ahlu sunna a sake karɓafarsa wato maganarsu da ita da babu ba za ta cutar da wancan ijma'i na ahlus sunna ba amma ba laifi ne in suka faɗi maganar da ta dace da ta ahlus sunna ɗin a karɓe ta kuma a ajiye ta a yi aiki da ita ina ba ta kabance ne da aka cewa san'ani san'ani shi ma ya ce ai la ijma'a kama yadda ka karanta me za mu ce kan san'ani shi ma ba ash'are ne ko kuma mu'tazili ne ko jahami ne a'a san'ani babu ɗaya daga cikin waɗannan amsar da za mu faɗa kan san'ani shi ne amsar da za mu bayar kan duk wani malami ahlus sunna wanda ya faɗi saɓanin hadisan manzon Allah saɓanin ijma'in ahlus sunna sai mu ce khalafa ahlus sunna fi hadha al-asl wa huwa tarkil ala a'immatil jawr tarkil khuruj bil qital ala a'immatil jawr wannan shine abin da zamu faɗa duk malamin da ya zama ahlus sunna ne salafi sai a ce ya saba wa ahlus sunna a wannan gabar da ake magana to alhamdulillah ka gama na gama to masha Allah sosai kuma cikin da ba ka <laughs> babba wato yanzu kaga zan fara magana karfe sha ɗaya da minti talatin da biyar so da mu dinga takaitawa juna ina ga zan yi minti biyar sai baka minti biyar kai ma kai ya yi kyau na yi muwafaka mu je a banka da kai ya tabbata cewa abin da ka faɗa a da kuskure kai domin gashi abinda na faɗa ɗin ne ya tabbata da ka ce babu wanda mutumin na farko da ya fara cewa babu ijima'i ka ce shi ne muhammad abdul kuma yanzu ga shi an ka maka idan ka rushe ta ibn hazmin ka rushe ta batun kadiyar da aka yi amma ka kasa rusa ta sana'ani da aka kawo ka kasa rusa ta abdullahi dumaidi da aka kawo wanda ma kada ya isa alhamdulillahi cewa kenan wacce maganar da kai kuskure kai idan har da gaske kake kana cewa batun waye baya kuskure to kai ma ya kamata ka fito ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ka gaya wa mutane cewa wacce maganar da kace Muhammad Abdul Maqsud shine ya fara yin ta a'a ba shi ya fara yi ba domin ga wasu da suka gabace shi wani abu na farko kenan wannan mune maka godiya da wannan taraju'i amma gaira al'alani da kai ga waccan magana taka ta farko da kai abu na biyu da eh, nake so magana kan abubuwan da ka faɗa da dama batun da kai na su dalilin da ya sa ka kawo su eh, abin nan su limamin nawawi su bakin lani su kaza a zance na gaba ɗaya ban kawo albakin lani a cikin jerin abin da kake nufi ba akwai dai guraren da wuraren da shi ma shi ma na kawo shi amma wannan ba wannan wajen ba ne ba wannan shi ma yana da kyau nan gaba sai ka tsaya ka saurara sosai domin ka ji ka ji abin da nake faɗa haka magana shehu sami taimiya wacce ita ma yana da kyau ka fahimce ta sosai amma kafin na je ta da yake magana akan mazhabu ahlul hadis shin dama ahlus sunna kadai sun takaitu akan ahlul hadis ba ahlus sunna a cikin malaman fiqh ba ahlus sunna a cikin malaman tafsiri shin babu wannan a ciki ina so idan ka daka ba ma wasu akai domin ko idan an ce mazhabu alil hadis kaga wannan an faɗi mai wata fi'a ne idan aka samu wasu alil wasu alil sunna min al fuqaha ko min al mufassirin ko min al usuliyin da suka saba da wancan kaga akwai bukatar su ma yi izina da wannan mai sabawar tasu shi yasa ba za a ce an yi ijma'i akan wannan akan wannan matsala din ba shi yasa zaka ga inda ka bi abubuwan da na faɗa jiya da gaske da ka bi su za zaka maganganun da na kawo na malamai wasu suna me suna rabawa misali yanzu na ka magana ta Alimam imam ibn abdulbar bakr ta'ala wacce ya yi ishara zuwa ga fahimta ta wasu daga cikin magabata wacce ita ma kaga wajen karatun ka sai ka ɗauko ta a tamhid kawai baka kawo tawa baka kawo wacce take cikin alistidkar ba domin da yazo sai ya ce zahaba ila hada ta'ifatun min as-salaf as-salih واتبعهم بذلك wal من الفضلاء والقراء والعلماء من المدينة والعراق kaga wannan magabata ne na kwarai wannan magabatan na kwarai ba ahlus sunna bane ba su ba malam baffa idan ahlus sunna ne ta ba za a izina da maganar su ba idan kuma su ba ahlus sunnan bane magabata na kwarin da aka ce suna da wannan ra'ayin ya kamata ka fito ka gaya mana cewa waɗannan ba ahlus sunna bane su ma su ma yan bid'a ne wani abu na abu na bi kenan a cikin zantuka na abu na uku kai wata magana wacce yana da kyau ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zantukanka da aka kama maka magana ta ibn eh, ibn hazmi sai ka ce wa ai shi ma yayi tanakudi a cikin zantukansa da ka tashi sai ka kawo ta magana wacce take magana ce wacce kwata-kwata bai kamata ka kata a nan ba domin mutumin da izo yi magana hatta inda ka faɗa maganar da ka kawo tana shafi na ɗari a juzi'i na hudu shafi na ɗari da ashirin da tara amma don allah akwai littafin a gabanka na shi sallai akwai shi a gabanka ina tambayar ka salamu alaikum wa alaikum salam kana da littafin a gabanka ne na ibn azumi malam ka ci gaba da ka muna cikin lokaci ka ne akwai shi a gabanka ai akwai abin da nake so ka karanta mutane su ci. zan amsa ka ci gaba da karatunka a'a can baya ne kawai kana da shi idan kana da shi idan ka zo sai ka sai in ce ka karanta mutane yanzu ga yamin inda kake son karanta kawai ka ci gaba da ka, bana so ka shigo da ni cikin zancen ka. ci gaba idan ka zo ka karanta shafi na ɗari da talatin da biyu inda ya ce ittafaqatil umma kullaha ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bila khilafin min ahadin minhum ka karanta ka ɗauko wani layi ɗaya ko sadara ko ko layi ɗaya bai kai ba ka karanta sannan ga inda a ƙasan maganar da kai shafi biyu tsakani mutum ya zo ya yi cikakken bayani kan mawqif ɗinsa dangane da al da ala al-hukam amma wai ka ce wai yayi tanakudi a littafi ɗaya a tsakanin shafi biyu kawai nan ka ɗauko wasu kalmomi ne guda biyu fa ka kafa hujja da su can kuma gashi yayi aƙalla layi layi wajen wajen goma yana magana akan sa dangane da wannan matsalar amma haka ke cewa wai wai yayi yayi tanakudi to ta yaya za a ce an yi tanakudi ka ɗauko kalma ɗaya biyu ka kafa hujja alhali ga dogon zancen da i wanda yake nune mawqif dinsa wanda duk malamai babu wanda ya taba zuwa yace wai wai wai gashi wai mawqif dinsa wai wai wai tanakudi ne tsakanin tsakanin wannan zantukan nasa ina ga lokacin ya cika ko abu na hudu abu na hudu lokacin lokacin yayi duba gani lokacin naka da ka rike okay haka ne yayi ko bismillah to bismillah to masha Allah sai ka bana amsa akai ka karanto mana miji karka damu a gaba mafi mahimmanci da kabiru bashir abdulhamid yake maimaitawa shine cewa ba 'yan ikhwan ne suka fara ƙoƙarin rusa wannan ijima'i na ahalus sunna ba wato ba 'yan ikhwan ne suka fara sukan wannan ijima'i ko saba masa ba a'a abinda nake magana na yi bayani tun da na fara karatu na ɗauko wannan gabar saboda mahimmancinta na ɗaga wa mutane na nuna musu cewa kana ƙoƙarin ka nuna wa jama'a cewa wai Muhammad Abdul Maqsud shi na nuna shi ya soki ijma'i a'a ba Muhammad Abdul Maqsud ba Muhammad Abdul Maqsud da makamantansa 'yan ikhwan su ne suke tarkato ko dai maganar asha'ira mu'tazila jahamiya irin su ibnu hazm da makamantansu kamar yadda kai ma kawo su tattara su ajiye wuri guda don waɗannan maganganu su zama dalili na wato rusa wannan ijma'i na ahlus sunna ko su kansa sai dai a ce qaulul jumhur dan ya zamana akwai damar wato za a iya aiki da ita wannan mazhaba ta ɗaukan makami da yakar shugaba in dai azzalimi ne su dai ba da kofa ne kawai kada su domin aka ce ijma'i kaga an rufe ba kofa ba kofa ko kaɗan to da haka abinda kawai suke so a amsa musu a yadda cewa akwai kofa wannan ƙaulul jumhur ne amma akwai wani ƙaulin akwai wata maganar to da haka abinda na faɗa shine Muhammad Abdul Maqsud yana cikin masu bibiyar mu'tazila ko asha'ira ko abin nan jahmiya ya kawo maganganunsu a matsayin hujja na sukan ijma'in ahlus sunna kai ma abin da kai kenan kabiru bashir kai ma da ka zauna abin da ka fara yi kenan baka je ko ina ba ka ce ibnu hazm kai ma abin da ka fara kawowa kenan to da haka shine maganar da nake yi da haka dan an samu wani malami ahlus sunna ko an samu wani malami wato salafi min salaf daga cikin magabata ya saba wa wannan ijma'i na ahlus sunna wannan ba zai zama shine magabaci na Muhammad Abdul Maqsud dan Ikhwan ba saboda abin da yayi daban abin da Muhammad Abdul Maqsud yayi daban abin magabata suka yi ko abin ya faru ga ɗaya wato kun magabata shine za a iya samun wani daga cikinsu ya saba a aikace ko a magance ya saba wannan ijma'i ya faɗi wata magana kama san'ani wanda eh, san'ani idan ana maganar ijma'in ahlus sunna idan ana maganar ijma'in ahlus sunna bayan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu ina ba da gabance ni kaga ba ba magana ake yi ta ta wato magabata ba idan san'ani ahlus sunna ne idan san'ani ahlus sunna ne kamar yadda na faɗa to ahalus sunna za a ce maganar su za a nema mata wani uzuri a nema musu wani hanzari kuma a ɗauki abin da suka faɗa a matsayin kuskure babu salaf wanda ya kai sahabban manzan Allah Allah ya ƙara musu yadda babu salaf wanda ya kai sahabban manzan Allah Allah ya ƙara musu yadda amma menene aqidar ahlus sunna game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba suna kuskure ibnu taymiya yace ma'a annaha tajuzu alaihim dhunubu fil jumla sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jumlace za su iya yin zunubi za su iya sabawa za su iya yin kuskure walahum min al-fada'il was-sawabiq ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadaq da haka ana maganar menene ijma'in ahlus sunna fita daga ahlus sunna da nemo asha'ira ko akhta'us salaf أخطاء بعض أهل السنة واعتبارها قولا متبعا فهذا من أعظم الضلال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ونن متاني غارمي نعم lokacina ya yi jama'a? eh sosai eh ka kalla yanzu to ai ɗazu kuwa ina ganin an ƙara ba mintuna fa sosai da minti ɗaya na tsaya da eh. shi yanzu da minti shida to to bismillah Yawwa. to zan da Allah malam ah, malam Kabiru dan tsaya zan sa wani sauti saboda kafa maka hujja da shi a cikin mintuna na to bismillah al-sunna idan ka ce ijma'i baya nufin kuma wani ba wanda ya taɓa yin kuskure ya saba wannan ijima'i. jama'a Allah ya sa ku fahimta Allah ya sa ku fahimta ko waɗannan misalan guda biyu ina ganin sun ishe ka cewa ijma'in ahlus sunna annal a'mal min al iman Abu Hanifa da Hamad ibn Abi Sulaiman da ɗalibansu da su Ahnaf kenan sabawar da suka yi wa ahlus sunna akan idkhalil a'mal bi musamman iman bai lalata ijma'in ahlus sunna akan wannan ba haka nan babu sifat ahli suna sun yi ijma'in tabbatar da sifofin Allah ba tare da tawili ba dan an samu maganar malami ɗaya ko biyu sun yi tawili ko da ahli suna ne waɗannan malamai sun zo sun yi tawili cikin babu sifat wannan bai rusa ijma'in ahli sunna a wannan babu ba da haka idan ibnu hajar ya kawo maganar ibnu tin cewa ibn yana cewa in akwai damar a gusar da azalimin shugaba to a dau makami a yaƙe shi wannan bai rusa ijma'in ahlus sunna ba mala aliyu ka san wannan magana ta kawai ya fara fadin ta ka san wani malamin ikhwan da ake kira da suna Muhammad Abdul Mansur dan Misra a littafinsa mai suna Sauratul Khamis wal 20 min Yunayir ru'yatul shar'iyya a na tara shi ya fara kawo wannan shubha cewa ai ba ma ijma'i akan cewa ba a yakar azalumin shugaba inji inji Muhammad Abdul Maqsud shi ya fara faɗin wannan to alhamdulillah yanzu zan da magana ta gashi da minti 48 yanzu ina ga duwanda yake mai son adalci ya ji bai ka faɗa ah, assalamu alaikum muna jinka ina jinka ne sosai duk wani mai adalci ya ji mai ka faɗa cewa wanda in fara faɗan babu ijma'i Muhammad Abdul ne. Da haka duk wayen da za ka yi ka kauce wannan matsalar gashi abin da ka faɗa mutane sun ji kuma za su yi maka hukunci da kai. Maganar wayen da kai na cewa wai a'a ba haka kake nufi ba. Wai a'a kana nufin dai 'yan ikhwan su ne suke tattaro maganganu na can na su ibn hasbin na su baƙi lani domin su nuna ba ijma'i ba wannan shi ma ba za ka kubuta ba ba fotoro. saboda dalilai guda biyu yanzu da zan gaya maka na kafa hujja da littafi na abdullahi bin muhammad bin abdul wahab ibn suleiman at-tamimi an-najadi wanda ya rasu dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da hudu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam jawabu ahli sunna annabawi a fi kaji kalamin shi'a wa zaidiyya a shafi na saba'in zuwa saba'in da ɗaya duk wanda ya bude abin da yake cewa kad ikhtalafa ahlus sunna wal jamaa fi hadhihi al mas'ala da yake magana akan fito na fito da zalimai shugabanni yace fa da ba ta'ifatun min ahlus sunna radiyallahu anhu min as-sahaba sai kasu sai ce wa da ba ta'ifatun ukhra kaga anan ya raba ya ce wasu ahlus sunna sun tafi kaza wasu ahlus sunna sun tafi kaza shi ma kenan me ina cewa batun a ce ijma'in nan babu shi ko shi ma wannan ɗan ikhwan ne da kake cewa ɗan ikhwan ne suke tattaro maganganu shi wannan shi ma ɗan ikhwan ne ɗan gidan Muhammad bin Abdul Wahab shi ma ɗan ikhwan ne banda shi Sheikh Muqbil a cikin maktal Sheikh Jamil Rahman Al-Afghani ai je mun kama magana ka kasse magana akai da yazo kan wannan mas'ala sai yake cewa hiya mas'alatun ijtihadiyyatun ai mas'alatul khuruj al hakim al muslim idha fasaka sai ce jumhur jumhur ahli sunna la yujizuna al khuruj al hakim al muslim idha fasaka wa faminhum man yujiz wa yastadillu bi fi'l Husayn ibn Ali kai kana so yin ikhwan ne shi ma Sheikh Mukbil dan ikhwan ne ina so idan ka zo sai ka ba amsa akan akan ita wannan matsala din ita ma haka daga cikin malaman da suka yi magana a kai na ka magana ta afuwan daga cikin malaman da muka kafa hujja da su ai akwai magana ta ibn yunus akwai magana ta ibn yunus da aka yi magana a kai shi ma ɗan ikhwan ne da yi magana a kai wacce ita a cikin aljami li masail mudawwana shi ma ɗan ikhwan ne domin ga maganar da yake faɗa idan ka manta ko ka kana so kai mutane rufa rufa ba za a gani ba sai a sake karantowa ya kama magana wacce daga cikin maganganun da imam maliki yake cewa man adl wal haqq yadu ila al adl fa hina idhin فحينئذ يجب على nas نصرته duk wanda ya fito zai tawaye ice wajibi ne mutane su zo su taimake shi saboda ka da shugaba wanda yake bi wanda yake azzalimi to ta za ka ta makalewa wai a'a wai ka yan ikhwan ne wannan kuskuren ka riga da kayi shi ai shi yasa ko a jiya magana da muka cewa kuskure kayi kai ma yanzu da kake tuhumar wani da girman kai cewa ya ƙi karɓar gyara shin kai ma yanzu wannan raunin ka ɗaura wa kanka cewa baka kuskure a'a na yi kuskure da na ce wane ne fara faɗa ba shi ba ne fara faɗa eh, wane shi ma tabbas ya faɗa kuma ahli sunna ne kaga shi kenan sai a wuce wajen amma kai ta dragin yanzu za mu ta tsayawa da kai anan ne domin so ke sai mun gama da wannan sannan mu shiga gaba ta biyu da ka faɗa ita ma in ka masa yadda na danna wannan kowa ya ji ita ma a danna ka ka faɗa sannan sai a gaya mutane da haka yanzu ka gaya mu mukshak mukbil da yace mas'ala ce ijtihadiyya jumhur ahlus sunna mafiya sun tafi akan kaza wasu kuma suna da ra'ayi kaza Abu Suleiman kana ji gidan Abdul Abdulhab da shi ma ifa da haka kana ji shin duka waɗannan su ma ikhwan ne yace mas'ala ijtihadiyya dan maimaita maganar Ibnu eh, maganar muqbil maimaita ta ga abin da yace yace idan idan ma kana so yanzu in tuwo maka ka gani ah, ka karanta karanta abin da yace ice wa hiya mas'alatun ijtihadiyatun hmm. ay mas'alatul khuruj ala al-hakimi al-muslimi idha fasaka hmm. ice jumhur ahli sunnati la yujizuna al-khuruj ala al-hakimi al-muslimi idha fasaka wa minhum man yujizu haka shi muku bile fada shi ma dan ikhwan ne malam baffa hmm. kai duka kawai maganganunka shi yasa ai nace ai adalci wala ya yajrimannakum shana'anu komina ala ta adilu kai ka ce Muhammad Abdul Makasun ne mu ko muna shawa da kai a a kafin shi akwai ahlus sunna da suka faɗa yanzu me bakon ka karɓi kuskuren ka kana ta jahiyya kana ta musu kana ta ɓata lokaci ga wanda suke sauraro ga magana ka dai kowa mun danna ya sun ji me ka faɗa cewa kai shi ya fara cewa ba gidima'i ba yau lokacin ka yayi mana lokacin yayi bismillah kai maganarka yawwa a wannan ƙabiyar tasa ta ƙarshe da ita ya kamata in fara in ba amsa cewa idan ana zancen wani zai saba wa ijma'in ahlus sunna wannan sabawa tasa ta zama shine dalilin da zai zama ahlus sunna suna da magana biyu a ce ahlus sunna suna na magana biyu saboda wani ya saba ba wanda zai kai sahabban manza Allah ba ma sai ka je wajen muqbil ba kai ka san muqbil ai bai kai sahabban manzon Allah a wajen mu ba bai kai Abdullahi ibn Zubair ba bai kai al-Husain ibn Ali a wajen mu ba amma menene amsar da na gaya maka wacce malamai suka rubuta game da har abin da ya shafi sahabban manzan Allah Allah ya ƙara musu yadda cikin karatuna na yau idan sahabbai sun yi fito na fito da azzaluman shugabanni wannan bai rusa ijma'in ahlus sunna ba sai dai aka ce khalafu ko kuma wato ijtahadu fa akhta'u وخالفوا أصلا من wa أهل Al وخالفوا الأحاديث المستفيضة sun saba wa wato wani gungu na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma sun saba wa ijma'in ahlus sunna a matsayinsu na 'yan adam masu kuskure a aƙida ta ahlus sunna sai ake nema musu uzuri ana musu addu'a amma wannan kuskuren nasu ba zai zama hujja gare ka malam bashir malam kabiru bashir ko kuma ga malamanka 'yan ikhwan waɗanda suka zo daga baya kuskuren magabata baya zama hujja da dalili na rusa ijma'in ahlus sunna ko madogara ga wanda zai zo daga baya sai ya ce to ai wane ma ai ya saba ai wane ma ya saba wa hadisan manzon Allah ai wane ma ya saba wa ijma'i dan haka dole ne a sassauta matsalar nan ta zama ƙauli biyu ne a'a malam Bashir malam Kabiru Bashir <coughs> menene dalilin da zai nuna haka ga maganar Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin bari karanta ma ita a gurguje saboda wannan gabar taka yace kazalika min al-usul allati yakhtalifu fiha ahlu sunnah wa ahlu al-bid'ah ibn Utsaimin wannan magana tasa tana cikin ah, liqa'atul babil maftuh tana cikin liqa'atul babil maftuh juz'i na 45 shafi na 19 yace kadhalika min al-usul allati yakhtalifu fiha ahlus sunnah wa ahlul bid'ah sabanin tsakanin ahlus sunna ne da yan bid'a yace al-khuruju alal a'imma yi wa shugabanni tawaye tsakanin ahlus sunna ne da yan bid'a fal haruriyya haula al khawarij kharaju ala imamil muslimina yace khawarijawa su ne suke fito na fito da shugaba musulmi wa kafaruhu su kafirta shi wa qataluhu su yaƙe shi wastabahu dima'al na min ajili zalika sai yace wa amma ahlus sunnati wal jama'a amma kaga ahlus sunna fa yaquluna alaina an nasma'a wa nuti'a li amri fa'ala ma fa'ala min al kaba'iri wal fisq ma lam yasil ila haddil kufri al bawa' yace matukar bai kai wato wato kafirci karara ba yanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa Allah nunazi al ahla wa Allah tunazi'u al ahla illa an taraw kufran bawahan illa illa wannan illa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce da ita ce abin da ijma'in ahlus sunna ya fada kai illa an taro kufran bawahan sai idan an samu kafirci karara ibnu samin yace fa hina idhin nuqatiluhu idza lam yatarattab ala qitalihi sharrun wa fitna wato ba'da ma ra'ayna al-kufra al-bawah bayan mun ga kafirci karara a cewa yan ikhwan su ne mutane na farko da suka bi wannan hanyar ta tattaro maganganun ko dai ƴan bida'a na mu'tazila da asha'ira ko kurakuran ahlus sunna dan faɗa da wannan ijima'i ko wannan rukuni na aƙida ta ahlus sunna wannan maganar tana nan malam kabiru bashir wannan maganar tana nan ba inda za a yi ta tashi tana nan saboda idan aka ce ijma'in ahlus sunna ba a nufin afradu ahlus sunna ma'sumuna min mukhalafatil ijma ba a nufin cewa ɗaiɗaiku cikin malaman ahlus sunna dukkan su za su zama ma'sumai ba za su iya saba wa wannan ijma'i da ake magana ba ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba zai iya faruwa gashi ya faru ga sahabbai to da haka duk wanda za ka kawo kowane ne cikin ahlus sunna maganarsa ko aikinsa ba zai iya zama hujja ba bayan an riga an hakaito ijma'i wanda ba zai lasabtu ba cikin littattafai da maganganun magabata kama yadda na jima ina karantawa a wurare daban-daban abu na ƙarshe abu na ƙarshe da kake cewa wai maganar ya haƙuri abu na ƙarshe maganar ibnu hazm a'a maganar ibnu a guje minti sakan ɗaya ko biyu maganar ibnu hazm da kace wai na naƙalto tanaƙudi da Allah in ɗauko littafin nuna maka to menene ma ma, ma huwa qa'il tahta zalik menene ma fa'idar da take karkashin wannan in dai ibn hazm jahami ne ka yadda kama yadda ka faɗa kace ma ka san maganar ma kafin ni in san maganar to kaga shikenan kaga magana ta tabbata cewa ibn hazm jahami ne domin ka san ma cewa jahami din ne ni ma kafin ma in sani ka riga ni sanin cewa ibn hazm jahami ne to na yadda to kaga kenan ibn hazm ليس من أهل السنة حتى يعتبر قوله ibn hazm ba ma السنة بني bane bari a ɗauko maganarsa a karata أهل karata da ijma'in كي يدد kama yadda ka yadda da wannan gaba lokacin ka yayi to bismillah nake ta gudu shine kake yi na rashin karɓar gyara da rashin karɓar kuskuren da kai kuma dukkanin mai hankali ina ga ya san me ka faɗa kuma bai manta ba kuma an nuna maka yanzu ka doge ka kasa karɓar kuskurenka muna neman Allah ya cire maka wannan ɗabi'a da wannan hali da kasance kanka a cikinsa abu na biyu wannan jawaban da kai duka ba su da alaka da zance na ni magana da na ka maka ban ka maka a matsayin cewa kuskuren wani yana iya zamtowa yana iya zamtowa hujja bane ba na kawo maka shi a matsayin dalili na cewa batun da ka ce babu wanda ya saba babu wanda yi hikaya na cewa wannan ijma'in babu shi sai suwa ne ni akan haka na kawo maka wannan zancen su da ka magana ka karanto mu maganar mai min ya ce mai shekul sami taimiya ya ce mai wane ya ce duka wannan ka ci lokacin ka ne ba tare da wata fa'ida da aka ambata ba so da ba don wani nan ban yi wannan magana na cewa kuskuren mutum yakan iya zama towa hujja ba ina magana ne dai akan gaba ta farko da kai magana kan cewa babu wanda ya fara faɗo wannan magana sai Muhammad Abdul Maqsud kuma muka yi maka gyara kuma duniya ta ji gyaran kuma ka kasa karɓar kuskuren ka kuma ka kasa ba da amsa kai. su da haka wannan ya rage ina ka Allah subhanahu ta'ala ya maka hisabi akan abin da kai idan na gayya ne to shi ke ne maka hisabi in kuma wani kuskure ne ya fi maka haka nan maganar da kake na na ibn hazmin ta karshe da kai ita ma magana shi kawai zance kake yi domin nema kake ka ce to ya ma yi tufka da warwara a cikin zancensa sai muka ce da kai babu tufka da warwara a cikin zancensa domin idan ka tafi shafi biyu daga baya zaka ga ga abin da ya ambata mu tafi zuwa ga gaba ta gaba ah, da kake cewa sabawan mutum ɗaya ba shi da tasiri shine gaba ta biyu da zan shiga wadda kuma shine gaba ta biyu a cikin zancen da ne shin sabawan mutum ɗaya ko mutum biyu tana hana a ce an yi ijimai kan matsala ko ba ta hanawa ina so kai idan ka tashi ba da ka za ka yi mun magana ba ka buɗe littattafai na malaman da suka yi magana akan ijima'i menene ijima'in ta ake yin ijima'in ta ake hakaito ijima'i? me lafuzan ijima'i? ka kamun wanda yake da ra'ayi na sabanin jumhur abin da na faɗa jiya shine jumhur sun tafi akan cewa sabanin mutum ɗaya ko mutum biyu yana da tasiri wajen ba za a ce an yi ijima'i ba to ina so kai yanzu idan an zo kanka sai ka saba ka kaya mana cewa wannan ka'ida ɗin ita kuma ba haka take ba gashi na zan karanto abubuwa daga cikin maganganun malamai ah, misali na ɗaya daga cikin bangan da malamai suka yi akwai maganar da afwan eh, akwai maganar da na son ɗauko ta wannan ne akwai maganar da al'imamu a ah, ake gashi nan insha Allah <coughs> <coughs> <coughs> sorry ku yi min afuwa wai yana duba lokacin lokacin yayi mana haka ne a ah, da dan sauran mana da sauran lokaci mana ka ce lokaci kai ba kara maka muke ba a duba to duba ni mai nawa ka kara muka ai kara maka muka me ka kara muka duba duba ga abin da ka kara mun na kara maka ai da ka zo kana magana shine nace duba abin da ka kara mun din nawa ne minti biyu ka kara ne ba barin ci minti biyu to bismillah hmm. idan ka kawo magana da muhammad bin mafulih ibn muhammad yayi salihi alhambali wani ya kasu bakwai da sittin da uku ya yi magana cewa la ijma'a ma mukhalifin wahidin a wisnaini inda ahmad wa ashabihi wal jumhur kasalata ice da zama bihi fi tamhid wa ghairihi wa ghairuhum min ash-shafi'iyyati wa wa ghairihim wannan magana tawa ta salihi alhambali muhammad bin muflih shine ne kawo ta cewa zance mafi inganci na daga cikin ruwayoyi na Imam ahmad cewa la yanaqidul ijma'u bi mukhalifin wahidi idan an samu mutum ɗaya da ya saba ba za a ci an yi ijma'i ba to yanzu malaman da aka kawo wanda kai yadda ma'alu sunnan ne wanda gashi sun faɗi fatawa ko sun ba a aikace tun daga kan sahabbai har zuwa kan tabi'ai da suka saba kan wannan matsala ɗin to ta yaya za a zo a ce an yi ijma'i wanda magana da malaman usul suke faɗa ke wanda ka'ida ce da malaman usul suke magana a cikin su a babi na ijma'i to kai da yanzu za ka zo ka gaya wa mutane ka saba da ra'ayin malaman fi yawa wani ya kira ka saboda kai masa wayo wai ka ce ai mutum ɗaya ko mutum biyu idan sun saba ba za a ce ba ya ijima'i ba kana ma jahiltar da shi kana cewa bai ma san me ijima'i ba alhali abin da yake cikin littattafai na ra'ayin mafi yawan malamai cewa idan mutum ɗaya ko mutum biyu suka saba ba za a ce ke ijima'i ba wataƙila ka zamto baka da wannan littafin amma na san ba za ka rasa mu zikira ta al'imam a shanketi ba shi ma ga shi abin da ya ce a shafi na ɗari da tamanin da biyu yace walayin aqidul ijma'u bi qawlil aktharina walayin aqidul ijma'u bi qawlil aktharina min bi qawlil aktharina min ahli al-asr fi qawlil jumhur wala yan'aqidu al-ijma'u bi qawlil aktharina min ahli al-asr fi qawlil jumhur malan kabiru yana ga lokaci yayi ko yawwa yawwa to yawwa godiya nake a wannan ƙabiya gara da Allah ta'ala ya ƙaddara ka ambace ta yanzu saboda mahimmancinta ko da bamu samu zama a kanta ba na musamman cewa idan aka nakalto ijima'i sai aka samu mutum ɗaya ko biyu suka saba to wannan ijima'i layan aqidu wannan ijima'i bai kullu ba eh haka ne wannan in dai qadiyar ana maganar iyakacin ijima'i shine abin da qadiyar ta dogara da shi amma lokacin da muke magana kan qadiyar da shekul islam ibn taimiyya yake cewa tawataratil ahadisu ko ko al ahadisul mustafida imam nawawi yake cewa wa bidhalika tawataratil ahadisu anin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muke maganar da take da nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma nassin ya kai a wajen wasu malamai ma ya kai wato matsayin tawaturi ma nassin ma mutawatiri ne to menene maganar ijma'i anan har a kawo zancen wai khalafal ijma'a wahidun au isnain bayan asalin ƙabiyar ta ginu ta dogara da nassi ne nassin kuma da ya ma kai wata daraja da da malamai suke kiranta tawatur kaga ba wannan ba ita ce ƙabiyar da kake karantawa ba ƙabiyar da kake karantawa shine ƙabiyar da zai zama maganar ijma'in kaɗai ake yi ijma'in kawai shine abun dogaro wasu sun ce an yi ijima'i, an samu saɓanin mutum ɗaya ko biyu amma ƙabiyar da nassi ya zo cikinta ita ce kuma za a dubi wani ya ce a ce wai akwai ƙaulin wahidin au isnaini mutum ɗaya ko biyu sun saba wa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko hadisai suka yi tawaturi da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya zama hujja ina ba ga fahimce ni to kaga wannan shine asalin wato tasawuri da kaiwa qadiyar khati tasawuri da kaiwa qadiyar na kuskure kana kallon qadiyar kama qadiyar da babu nassi a cikinta ƙabiyar da take da nassi ƙarara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai maganar ijma'i da muke yi muna maganar usul aqidati ahlus sunna muna maganar cewa har ahlus sunna ma sun kwashi waɗannan hadisai sun ajiye su wani rukuni cikin aqidar su amma ba wai wai iya ijma'in wai shine abin da ƙabiyar ta tabbata da shi ba ina fatan ka fahimce ni duk wanda ya nakalto ijma'in sai ya ce kama tawataratil ahadisu bizalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yanzu imamun nawawi anan da yazo a gurguje imamun nawawi da yazo anan sai ya ce wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimina wa in kanu fasaqatan zalimina sai ya ce wa qad tadhaharatil ahadisu bi ma'ana ma zakartu wa ajma'a ahlus sunnati ala annahu la yan'azilu sultanu bil fisq to mu je eh, nan ma ibnu ibnu ibnu taymiya kaga shi ma yayi nassin cewa tawataratil ahadisu ko kuma dallat ala zalika al ahadisu sahihatul mustafida da haka wannan qadiyar da muke magana akan ta ba qadiya ce wacce iya ijma'i ne madogararta ba bare a kawo wannan qadiyar da kake kawowa to kaga wannan kana kokarin ɓata wa kanka lokaci malam kabiru sannan waccan magana da kake cewa ai ban karbi gaskiya ba ban karbi gaskiya ba kai min nasiha yanzu dai nayi girman kai na ki karɓa, kuma ina wani nasiha cewa ya ji tsoron Allah in an bashi gaskiya ya karɓa. wannan magana ce malam kabiru kawai baka son karɓar ta ne kuma kana ganin in kai hakan za ta zame maka ɗan wani abu da zaka dogara da shi musamman ga mabiyanka ko masu sauraron ka da suka biyo ka su saurari abin da za ka yi in ba haka ba abin da na faɗa ƙarara yake yi abin da na faɗa ƙarara yake a fili wannan abu babu wanda ya fara shi idan ba 'yan ikhwan ba menene babu wanda yake ƙoƙarin rusa wannan ijma'i na ahlus sunna ta hanyar naƙalto wanda ya saba naƙalto maganganun waɗanda ba ahlus sunna ba ko naƙalto kurakuran wasu ahlus sunna da haɗa su da ƙoƙarin yaƙar wannan wannan babu wanda ya fara wannan idan ba idan ba wato al-ikhwanul muslimina ba ash-shaykh muqbil ash-shaykh as-sanani kai ba ma muqbil da sanani ba abdullahi ibn zubair al-husayn ibn ali aisha talha muawiya au makamantansu duka idan mun ce duka babi ɗaya ne wato kitalu a immatul jauri. abin da ya faru a zamanin sabai da tabi'ai duka mun ɗauke shi a kitalu a immatul jauri. duka waɗannan abin da suka yi shekul islam ibn taimiyya da ya zo yana bayanin aƙidar ahlus sunna dan a san matsayar duk abin da waɗannan magabata za su aikata wanda zai saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya saba wa ya ce. sai ya ce wa yumsikuna amma shajara baina sahaba wa yaquluna inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi masawihim min ma huwa kadhib wa min ma qad zida fi wa min ma nuqisa sai ya ce wa sahihu minhu idan ya inganta cewa sahabi ya saba wa nassi na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aikata abin da ba daidai ba hum fihi ma'zuruna to waɗannan magabata ko waɗannan malamai ma'azuruna suna da wani uzuri karɓaɓɓe imma mujtahiduna musibuna wa imma mujtahiduna mukhti'un wal khata'u maghfurun lahum to kaga qadiyar tana nan cewa al-ikhwanul muslimin su ne na farko su ne aka sani waɗanda suke ƙoƙarin yaƙar wannan tabbataccen ijima'i na ahlus sunna wanda ba wai iya maganar ijma'i ba kamar yadda na maimaita maka cewa dogaro ne da hadisai ƙarara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala nunabizuhum bisayf qala la ma aqamu fikum as-sala la ma aqamu fikum as-sala a ɗaya lafazi illa an tarau kufran bawahan to kaga maganar manzala ce karara game da azzaluman shugabanni cewa sai idan sun kafurta ko kuma idan an ga sun daina sallah ina ba ka fahimce ni idan sun kafurta ko sun daina sallah idan sun kafirta ko sun daina sallah da haka ƙabiya ce ta nassi ba ƙabiya ce ta iya ijma'i ba bare ka kawo ita waccan magana da haka malam kabiru a takaice lokaci na yayi lokaci na ya cika to bismillah eh, ina da kai sosai ya bar dariya <laughs> eh, ina so da Allah ka buɗa mana littafi inda aka ce wai kai wai biya ijibai sai biya da nasi bai zo a kanta ba sannan ake ake ake magana ijiba'i da Allah ka bude littafi idan ya zo hmm. sai ka sai ka karanto mana yadda aka bada wannan ka'ida wasu kaida da kake bada kamar abin dariya ne kawai dai kana faɗa ne amma ba wai kana gida su ne a madogara ta ta ilimi ba so wannan kaida da ka faɗa ai babu ita wace ka'ida ya haƙuri wace ka'ida ɗan maimaita mu ai yanzu magana da kai na cewa wai wannan matsalar da ne maka magana akan cewa idan aka ce ijima'i aka samu sabanin mutum ɗaya ko mutum biyu to wannan ijma'in babu shi sai kake ba da amsa cewa wai ai wannan matsalar matsala ce da hadisai suka zo da haka babu batun babu batun haka to eh, batun wai ijma'i akan ta ba da ijma'i ta dogara ba da nasoshi ta dogara saboda hadisai ne mutawatirai shi ne na ce da kai to dama shi ijma'i ana gina shi ne kawai akan abun da babu wani hadisi a kai idan akwai wannan ka'idar a cikin littattafan malamai to da Allah ka kawo mana ita idan lokacin ka yayi sai ka babu amsa a kai abu na biyu abin da kake nunawa a ah, ah, cewa sai ka nuna ka sallama sai kuma ka da baya domin abin da ka gaya wa wani eh, kwanaki wanda ya kira ka a waya kana nuna masa ba gaba da har cewa da kai da shi jahili ta bai san ijma'i ba domin mutum ɗaya ko mutum biyu ba sa hana dan sun saba baya hana shi an yi ijma'i mm. yanzu kuma abin karfin malamai da suka yi magana akan ijima'i kan cewa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa in dai mutum ɗaya ko mutum biyun sun saba to wannan ba za a ce ijima'i ba maimakon ka sallama sai ka kauce ka zirare ka sake sabon wata mafaka cewa ita fa wannan matsalar dama ba akan ijma'i ta dogara ba to dama ka san ba akan ijma'i ta dogara ba da ka gaya masa mutum biyu ba su hana a ce an yi ijima'i dama ka san ba haka take a littattafi ba wajen mafi yawan malamai kuma ka gaya masa shi wani amana ce ta ilimi wannan da yana da kyau ka san mutane suna fahimtar me kake faɗa haka nan abu na uku kan dan karanta maka wata magana ta yahya a shek yahya muallimi a cikin at-tankil a juz'i na ɗaya shafi na biyu da tamanin da tara da ya zo yana magana akan wanda Ah, ah, shekul albani sai da ya stam akan maganar cewa bahsun jayyidin fil khuruj ala immatu sunni bincike mai kyau wajen fito na fito akan shugabanni azzalumai a shekiyar muallimi da ya zo yana magana zan zan karanta a takaice هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفه Nasoshin da wanda suke kafa hujja da su wajen haramta fito na fito da shugabanni da wanda suke halattawa sanannu ne sai ce wal muhaqqiquna yajma'una bayna zalika amma malamai masu tahqiqi suna hada tsakanin wannan da wannan kai yanzu nuna kake kamar ma wanda suka ce wai kada a fito na fito da shugabanni kawai wani son zuciyarsu kawai suka yi kamar wanda suka ce me kamar wanda suke cewa a fito na fito da shugabanni cewa kamar ba su da wani abu da suka dogara kawai san zuciya suka yi magana kaka take nunawa shi kuma ɗauki yahayar muallimi yana cewa dalilan da kowane ɓangare ya kafa hujja da su sanannu ne kuma ya ce wal muhaqqiquna yajma'una bayna zalika malamai masu tahqiqi suna yin jami'i tsakanin tsakanin wancan dalilin da wannan dalilin bi annahu idza galaba ala zanni anna ma yanshau an al-khuruj min al-mafasid akhaf jiddan mimma yaglibu ala zanni annahu yantafi'u bihi hadha al-khuruj wa illa fala ta malamai suna jami'i ne kai kuma yanzu ko kana batun ma ka rusa duk da wannan ba shine maganar mu ba mana so ka san an fahimci me kake so ka amma ya muallimi na cewa kowane bangare yana da dalili duk da dalilan waɗanda suka ce kada a yi na fitar shugaban dalilai ne wanda suke me wanda suke a fili dalilai kuma wanda suke zahira dalilai wanda suke masu ƙarfi amma mai ga malaman da suke da adalci suna magana kowane ɓangare suna magana a kansa hakanan banda shi akwai magana da al'imam al'imamu shaukani ya yi magana mai ban ƙayi shi ma a cikin nan autar duk da kaga yana da ra'ayi yana da ra'ayi kan ta baya ganin halaccin fito fito da shugabanni sai yake cewa wala eh, yan bagi walakin na hulayen bagi ne ta an yi hutu alaman kharaja "Mina salafi sare min al'aitar cewa gari ala imatar ba baya halatta ga musulmi ya zamto ya sauke kima da daraja dangane da darajar magabata na kwarai cikin ahal sun wasansu kusa mutu na fito da suke da shugabanni a zalimai duk zancen da kake yi zance ne wanda kawai kana kana kirkira ne ka faɗa da ka ce mutum da ya kuma mutum biyu ba sa hana ce an yi ijma'i an kawo maka malamai da suka ce mutum da ya kuma mutum biyu idan suka saba da mafi yawa ba za a ce an yi ijma'i ba maimakon ka kai wannan kuskuren shi ma ka tafi kana dragin yanzu ba za ka yi ta ja kai ta ja kai ta ja kai ta ja kai ta ja kana ta jan lokaci kawai na yi kuskure shikenan ko salama kitabi <laughs> ai kuskure amma abin da kake tuhumar wani da shi gashi yanzu kai ka fada idan kuma ka ce a'a mutum ɗaya ko mutum biyu idan sun saba baya hana a shi an yi ijima'i in har yanzu kana kan wani ra'ayin naka to sai mu ce da kai ra'ayin ya saba da ra'ayin jumhurin malamai wani shine kan abu ko amma duk wannan zaka da kake ta yi al'umma suna jin su san kuɗi lokacin ya yi ko duk sanda ka zaga ka zaga ka zaga ka zagayo mutane ba za su ba su yadda me nace lokacin yayi ko da haka ga maganar da ne yanzu shin dama ka buɗe littafi ka karanta shin dama sai ba nasi ake cewa a yi an yi ijima'i yau a wannan na rubuta lokacin ka yayi ma lokacin yayi bismillah Yawwa. a gaskiya a takaice kamar yadda jama'a kuke gani <laughs> wannan bawan Allah babu wani abu da yake tafa da shi ɗoriya akan abin da muka yi wa raddi tunda muka zauna bai kawo wani abu sabo ba yana dai musu ne akan wasu gaɓoɓi kuma zuwa ake a dawo in aka dawo baya iya cewa baya iya magana kan kuma galibin abin da nake faɗa yanzu misali maganar da na kawo ta cewa maganan nan ƙadiyar azzaluman shugabanni da ɗaukan makami a yaƙe su ka yadda cewa ƙabiya ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana ƙarara akwai nassi a cikinta idan ya zama wannan ƙabiya, ƙabiya ce wacce akwai nassi a cikinta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hujja ƙarara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci azzaluman shugabanni kuma ya ce isbiru hatta talqauni alal haud ko kuma ya ce afala nunabizum bisayf mu yaƙe su manzo Allah ya ce la ma aqamu fikum sala idan ya zama na akwai nassi qarara to babu shakka wannan qadiyar wato qadiyya ce da ta'addadat adillatuha wa hujajuha da haka qadiyya ce wacce dalilanta da yawa sun tabbata ba dalili ɗaya na ijima'i shine abin da ya tabbatar da ita a addini ba a'a sai mu ce dalla ala zalika kamar yadda dukkanin malaman nan suke faɗa na nuna ma imamun nawawi na nuna ma ibnu taymiya in suka hakaito ijma'i sai su ce kama tawatarat bihil ahadith ibnu uh, nawawi yace kama tazaharat bihil ahadith ibnu taymiya yace kama ja'a fil ahadith al mustafida dukkanin malamai in suka faɗi ijma'i sai su ce kuma kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nasi to abin da ka kasa yi malam kabiru abin da ka kasa yi shine magana kan gabar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nasi karara yanzu kake nemo maganganun wasu malamai ko wasu mutane da za su zama hujja su ba da ƙofa cikin abin da manzon Allah ya rufe ƙofa sallallahu alaihi sallama. ƙabiyan nan da iyakacin ijma'i ne na ahlus sunna ko ba na ahlus sunna bane ko wanne irin ijima'i, to sai mu ɗauko ƙa'idojin ijima'i na usulul fiqh mu karanta maganar amidi ko mu karanta maganar makamantansa ko ire-irensa waɗanda galibinsu a sha'ira ne ba ma ahlus sunna ɗin ba amma mu ɗauka ma kada mu tattauna da kai akan wannan gabar ma mu yafe ma wannan mu yafe ma zancen masu waye masu wannan ka'idoji na usulul fiqi waɗanda qawaidu eh, mutakallimin sun shiga ciki da yawa to mu yafe ma wannan mu yafe ma wannan muna maganar ijma'in ahlus sunna ya tabbatar da adamu qitali a immatil jawri sannan al-ahadithul mustafida al-mutawatira anin nabi sallallahu alaihi wasallama su ma sun tabbatar da adamu qitali a immatul jauri? to me ya rage shine kana da maganar wani malami ahlus sunna wanda ya saba wa maganar manzon Allah ko ya saba wa ijma'in ahlus sunna wannan maganar ita za ta bada kofa yanzu kafin tashi daga kujerata? ta ummaka maka muwafaka cewa wato ƙauli biyu ne ahli sunna akwai ƙaulin jumhur akwai kuma ɗaya ƙauli. don haka wanda ya ɗauki ra'ayin yaƙar azzaluman shugabanni wanda yana da damar ya ɗauka saboda wane da wane sun faɗa sai in ce maka Naqulu Qala رسول الله وتقولون قال Abubakar wa umar yushiku an tumtira alaikum hijaratun minas sama kama قال ابن abbasin da haka magana ce kake so ka yi mu'araba kuma akwai nassi a cikinta za ka kawo maganganu wasu malamai a gwabza karo don a samu mafita a gwara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ra'ayin wasu malamai don a ɗan fasa dai a samu wata hanya wacce zai zama wato al-khuruj ala a'immatul jawri ja'izun bi qawli haula al-mazkurin sai ajiye maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka abinda kake magana na'am lokacinka lokaci na yayi jama'a haka ne lokaci na yayi baka yadda da ni ba kenan a to ni da ba aqidar mu ɗaya ni? ina cewa ba a yakar azzaluman shugabanni kai kuma kaga aqidar ka ta mu'tazila ce da da da khawarij kaga kaga ba dole ba dole ne ka zama abuntacci a wajena ba bismillah Abdullahi bin Zubair su ma dai khawarij ne ko ah kaji kuma inda ya koma wai Abdullahi ibn Zubair yanzu ba baka amsa muka ce maka in dai har sahabban manzon Allah Allah ya tsara musu yadda na'am assalamu alaikum aka ka shiga wata magana kada ka shiga wata magana a'a maganar da ka faɗa din nan dai kace Abdullahi ibn Zubair kakka ta da hayaniya dan Allah kakka hayaniya yadda muka fara hayaniya cikin raha da dariya ka bari mu gama haka me raha da dariya mu je yi lokacin ka sai ka bani yawa To alhamdulillah ya uwa sun ji tambayoyin da aka yi maka kuma kana ta zille-zille kana ta kauce-kauce saboda baka da amsa wannan mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da igazar da kai akan kasa ba da amsa akan tambayoyin da aka yi maka wannan ya tabbata ke dan maganar da shi wancan dan bauchi ya maka ba jahili bane shi kai ne baka sani ba kuma baka san baka sani ba kuma gashi an biya maka ka tuba ka da amsarsa. domin tambaya ce shin saba mutum ɗaya ko biyu yana hana a ce an yi ijima'i ka ce baya hanawa an ka maka malamai malaman da suka san meye ijima'i sun ce yana hanawa shine kuma magana ta jumhur na malamai shine mafi inganci ruwa daga Imam Ahmad bin Hanbal an ce nuna wajen kai da magana ka take ka kasa nuna ka shiga wasu maganganu wannan mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya sa ba su zuciya muka zo muka gaya mutane ba abu na biyu a cikin zancenka da duk kai ni ba amsa ka bani ba ina ga ko jiya ko jiya sai da na ce ban zo domin ne magana akan dalilan kowane bangare cikin wanda suka ce ya halatta a fita da wanda suka ce bai halatta a fita ba a zance na babu wannan magana yanzu ka shigo da ita shi yasa ne ishara jiya kan cewa duk wanda yake so ya ga ayyuka nan malamai mabambanta ya koma cikin littafin da suke magana amma na ce a ɗauki littafi na al'imamatul uzma ba inda alusunna wal jama'a za a ga ka dalilin kowane bangare da hadisan da kowanne dogara da ayoyin da kowanne dogara da wangarin malamai da kowanne dogara a cikinsu su da yanzu ni ka zo ka ce da kai ka gaya min wai hadisai wannan na gaba shine topic ɗinmu ba topic ɗinmu shine magana kan abin da kace Muhammad ibn Abdul Abdul Maksud shine ya fara yi kuma ta tabbata ba shi ya fara ba domin ga malamai an kawo maka cewa sun fara kuma ka kasa ba da amsa akai topic ɗinmu na biyu da muka gana a kai shine batu na batun ijima'i cewa idan mutum ɗaya biyu ko suka saba da maganar mafi yawa za a ce an yi ijima'i ko ba za a ce ba nan ma kuma alhamdulillahi gazawa ka ta bayyana ka kasa ba da amsa a kai wannan duka mun gode a Allah subhanahu wa ta'ala da haka ba zo ban yi magana akan dalilan kowane bangare ba wanda suka ce ya halatta ya fito na fito sun kafa hujja da dalilansu wanda suka ce baya halatta ya fito na fito da shugabanni a zalmai suna da dalilansu kuma dalilansu sun fi bayyana sun fito a fili wanda na faɗe shi tun ɗazu so wannan ba shine topic ɗinmu ba da haka ba za ka kai ni waje wanda ba a kansa na zo in magana a kai ba zan tafi abu na uku cikin abin da na tattauna domin mutane su su bi mu domin su gani za ka iya amsawar martani ka zo yi ko taraddudi ka zo yi nan wajen abin da na tattauna a kai na uku har sai na je kan malamai wanda suka yi suka yi wannan maganganun kowanne wa ɗauko in so suka yi maganganun da za ka yi a kansu malam duba time ɗin naka a lokaci bai ba ba minti minti nawa kake magana hmm. lokaci bai ba ina da sauran lokaci maganar da ne ta uku shine shin a maganar da ka kawo malaman da suka tabbatar cewa akwai saɓani a kai ka tashi ka karanto magana ta at-tamhid ta bin abdulbar amma sai ka tsallake maganar da yi a cikin littafinsa na alistirikar ka ƙi kawowa domin a cikin at-tamhid iya abin da ka kawo cewa wannan ra'ayi ne na mu'tazila da khawarij haka ka karanto karshen sakar na wannan at-tamhid a cikin al-istizkar kuma yazo yake cewa zahaba ila hadha qa'ifatun min as-salaf as-salih ka yadda a cikin magabata na kwarai cikin salaf akwai wanda suka ce suna da fatawa na cewa a yi fito na fito da shugabanni a zalimai ko baka yadda ba me yasa kyau lokacin lokacin yayi malam kabiru me yasa ka karanto na Atamid kawai ka ji karanto na cikin al-istizkar to lokacin yayi bari in gaya ma kai ba magana bace lokacin yayi minti shawara minti biyu ba a jama'a sun ce lokaci yayi lokaci yayi jama'a suna rubuta lokaci yayi bismillah bismillah yawwa a gurguje jama'a bari in fito mana da wata gaba a guje sannan sai in koma kan waɗannan mahawir ɗin da ya lasafta yanzu yake ƙoƙarin yin concluding a kansu ibnu hazm da ya kawo a matsayin wanda maganarsa za ta zama ita ce za ta rusa wannan ijima'i ya zama ba ijima'i sai dai a ce ƙaulul jumhur bayan ana maganar ijima'in ahlus sunna ne ba ijma'in wato jahamiya ake magana ba to amma shi ibnu hazm ya iya yin magana kan nassosin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan nan da muka kawo ibnu hazm ya iya yin magana kansu ko bai iya yin magana kansu ba ibnu hazm da ya zo da kansa sai da ya magana kan waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi ya aka ya zaɓi ra'ayin ɗaukan makami da yaƙar shugaba azzalimi bayan ga hadisai karara cikin bukhari da muslim saboda ibnu taymiya yana cewa kana mu'azziman lis sunna da yazo abinda ibnu hazm yake cewa kafin dawo kan waɗancan gaɓoɓi nasa yace fa kana zahiru hadhihi al akhbar mu'aridan lil akhar fa sahha anna ihda hat anna ihda هاتين الجملتين ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك فوجب النظر في أيهما هو الناسخ فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل ولما كانت الحال فيه في أول الإسلام بلا شك وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زائدة وهي القتال هذا ما لا شك فيه فقد صح نسخ متن تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطق عليه الصلاة والسلام بهذه الأخر بلا شك abinda ibnu hazm yake magana anan yana ƙoƙarin yayi wa mutane bayani menene uzurinsa na ajiye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara da suke magana kan wato rashin yakar azzaluman shugabanni yace shi yana ganin waɗannan hadisai sun ci karo da hadisan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar to dama ai haƙuri shine asalin abin da ake akai tun farkon musulunci da haka yanzu hadisan da suke nuna al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar su ne za a gabatar su zama wato su ne nasikh hadisan da suke yin umarni a yi haƙuri a yi haƙuri su ne al mansukh da haka yayi wannan falsafa a ƙarshe ya ce ga dalilin da yasa ya ajiye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga har ibnu hazm din da ka kawo wanda ya soki ijma'in ahlus sunna bayan ya gama sukan ijma'in ya kuma tafi ya yi magana kan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka soki ijma'in amma ka kasa faɗin menene za ka faɗa me ra'ayinka kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ya yi nassi a kan azzaluman shugabanni cewa haramun ne a yaƙe su haƙuri ake da su kuma malamai ibnu taimiyya annawawi duk sun ce a hadis mutawatira ko mustafida to kaga wannan tambayar tana jiranka in dan lokacinka ya zo maganar Muhammad Abdul Maqsud na ce shi ne a matsayinsa na malamin ikhwan na ce 'yan ikhwan su ne suka fara bin wannan makirar hanya don faɗa da ijma'in nan na ahlus sunna da ƙoƙarin samarwa wannan aƙida ta su gindi aƙida ta mu'tazila aƙida ta khawarij ta cewa ana ɗaukan makami a yaƙi azzalumin shugaba hanyar da suka bi ita ce irin hanyar da kai jiya malam malam kabiru abin da kai jiya din nan shine abin da duk waɗannan malaman suka yi na ikhwan idan suka zo sai su ce eh an ce an yi ijima'i amma ga waɗanda suka saba wa ijima'i dan haka maganar ijima'i bata taso ba a dai ce qaulul jumhur wato a dan ba da yar kofa dai a dan ba da yar kofa cewa za a iya ɗaukan makami a yaƙi zalumin shugaba da haka Muhammad Abdul da sauran al-ikhwanul muslimin nace su suka fara bin wannan makirar hanya saboda duk wanda aka nakalto daga wajensa ba wannan hanyar tasu ita ake nakaltowa ba a'a za a nakalto imma in imma khata min ba'd ahli sunna aw ba'd ulama ahli sunna kuskure daga ɗaiɗaikun malaman ahlus sunna ko kuma wato mukhalafa mimman laisa min ahlus sunna wata mukhalafa ce daga wanda ba ahlus sunna ne. to wane ne yake tattara wannan a wuri guda ya mai da shi makamin yakar ijma'in ahlus sunna al ikhwanul muslimun shine abin da sa'a Muhammad Abdul Maqsud suka yi shine abin da kai ma kake yi malam Kabiru maganar ijma'i maganar ijima'i kama da na karanta ma yanzu idan ƙabiyan nan ta tabbata da iyakacin ijima'i, iya ijma'i ne ya tabbatar da ba za a yaƙi azzaluman shugabanni ba to a nan sai mu kawo waɗannan ƙa'idoji da suka shafi maganar ijma'i cikin littattafan usulul fiqh cewa idza khalafa wahidun aw ithnaini aw aksar hal yanqidu al ijma'u aw la yanqid sai sai mu tattauna ina ba ta kafance ni amma kadiyar da ba iya ijma'i ne ya tabbatar da ita ba to ya za a yi aika a ce za a rusa ta da mukhalafatil wahid wal isnaini ma'a ma'a annaha sabatat bil ijma' wa sabatat bis sunnatil mutawatira malam kabir Allah ya sa ka fahimce ni lokacin ka fa yayi na yadda lokaci na yayi Allah ya sa ka fahimci sakon da nake faɗa yanzu na ji ka amma baka bani amsa ba to bismillah ai na san ba zan baka amsa ba a ah, ina zan baka amsa ina zan baka amsa ni ni ina yin wannan ne wallahi tallahi na zauna yanzu ina wannan maganar ba wai ba wai dan kai ba ina yi ne saboda na san akwai mutanen da za su fahimta eh ka daina samun baki bismillah wato ni na da yanzu kaga shar ka yi min Allah ya sa kana jina muna jin ka malam kai magana na ce hashar ka yi min domin ka ce gashi na zo na soki ijima'i ni kuma a cikin maganganun da ne gaba ɗaya jiya babu magana ta ko ɗaya na hakaito maganganun malamai ne wane ya ce kaza wane ya ce kaza wasu maganganun ma idan na zo na cinna cewa ka a ce kabiri ya faɗa a a malam wane ne ya faɗa amma yanzu ka zo ni ka yi min shirka ka ce na soki na soki ijima'i abu na biyu da kake magana na shi uh, ibn azmin cewa da ya zo ai sai da ya kawo dalilansa da ya sa ya soki wannan wannan hadisai da shohonsu su kaga wannan kamar ka daba wa cikin ka wuka ne mafotoro wannan ya nuni kenan cewa ba wai kawai da molanka da son zuciya malaman da suka ce su suna da ra'ayin a fito na fito da shugaba suka faɗa ba a'a sun yi dogaro da wasu nasoshi da wasu dalilai yanzu ba zan ja ka ba za ka ja ni cikin wannan maganganun ba domin ba shine topic mu ba a ainihin topic mu ba za ka gudan masa ba a kansa za mu tsaya kuma a kansa za mu tattauna kaga ibn hazmin ai ko jiya na faɗa a wajen tattaunawa ta na sai bin hasbin wasu hadisan ma ya ba da amsa a kansu daga ciki akwai hadisin nawa in duri ba za a ba wa juli wa ukhiza maluka na ishara zuwa ga wannan ba wani abu da zaka karanta sabo a cikin maganin ibn hasbin wai wanda alhamdulillah la har wanda ka ce ko ban san shi ba so duk ba wannan maganar muke ba ibn hasbin yana da ra'ayin fito na fito da shugabanni ya faɗi dalilansa daga ayyukansa, ya tattauna kan waɗannan hadisai da tawilin da iyo da shawararsu wannan maganarsa ce amma ni ga maganar mu da muke yi ta cewa batun ijma'i da kace ka kasa ba da amsa batun idan mutum biyu ko uku sun saba ka kasa ba da amsa mun zo kan batu na uku wanda shine tambayar da na yi maka na ibn abdulbar da ya zo ya ce magabata na kwarai sun tafi a kan ra'ayin cewa ya halatta a fito na fito da shugabanni cikin malaman madina da malaman iraki da masana qur'ani ba kawai hawari da mu'tazila ya faɗa ba kenan yanzu idan an samu wani malami ya bada fatawa shin sai a ce da shi wa je shin sai a ce da shi wa mu'tazile har yanzu ni kana sha ba aqidan mu ɗaya wani ma saboda saboda ni ma ka ce da ni ba mu'tazile ne ni shin yanzu kawai dan mutum ya saba ya faɗi wani abu cikin ra'ayikan da magabata su fakar suka faɗa shi kenan kawai sai a laƙa masa suna a ce dan boko haram a ce khawarije ne shi ba mutazile to ka kasa ba da amsa na ibn abdulbar cewa ka ɗauko ɗaya magana ka ki ɗauko cikon zancen nasa wanda ya yake haɗe maganganun waje ɗaya wannan a baki da ilimi sunansa malam babba hotoro ya kamata ka gaya mana shin amana ne ko kuma aka san amana ne a babi na ilimi domin maganganun duk ga su ya yi sa nan ya yi sa a can nan ya kawo ya ce mutazila da khawarij can kuma ya ce magabata na kwarai da malaman iraki da malaman madina akwai wanda suke da wannan ra'ayin amma ka kawo ɗaya ka kasa kawo ɗaya malam lokaci suna cewa lokaci yi ko a ba wanda ya ce mm. lokaci yi. batu na biyu ban da shi in da maka da magana da na faɗa ɗazu abu suleiman abdullahi bin muhammad bin abdul wahab shi ma da ya zo cewa ahlus sunna ikhtalafa ahlus sunna wal jama'a domin a jawabanka na rannan kana cewa wai wai ba za a zo a ce ahlus sunna a wannan mas'ala suna da mangalo guda biyu ba to ga wannan dan gidan Muhammad dan Abdul Wahab shi yana cewa ahlus sunna sun yi saɓani akan wannan matsalar mun karanta maka magana ta yahayar muallimi dazu yana cewa wal muhaddiqun malamai masu tahqiqi suna yin dirasa su duba wannan matsala su kalli dalilan wannan su kalli dalilan wancan mun kawo maka magana ta Sheikh Mukbil cewa shi ma yana ganin jumhur ne suka tafi ba dukkanin ahlus ba ya ce jumhurin kenan duk waɗannan malam baffa duk ba su san wannan ijma'in ba duk suka faɗi wannan maganganun sai kai babban al'allamatul fahamatul daraka na ƙarshen zamani kai ne kaɗai kawai ka sani suna ga ya kamata inda kai kuskure babban matsala ta da kai wallahi ba zan ɓoye maka ba abin da mutane suke faɗa a kanka a gefe suna cewa ba za ka taɓa karɓar gaskiya ba kuma gashi yanzu suna kana gasgata su cewa duk inda kuskuren ka ko dan sai da wani waya yace da ni wallahi ko me gaskiya ta bayyana ba za ka karba ba kuma ga alama su da ka ba mu amsa ma bai sa ka tsallake magana ta cin zikar. sannan wannan malaman da suka yi cewa ahlus sunna sun yi sabani kai kuma kana cewa ba za a ce wai ahlus sunna sun yi sabani sai da a ce gaba daya ahlus sunna ijma'i suka yi sunan nan ba su sani bane malam bafa Allah saka na fahimtar zance na lokaci yayi ko abinda lokacin ka yayi duba ka gani mana bismillah yawo a jama'a dukkanin waɗannan gaɓoɓi maimaita su kawai yake yi sai a je a dawo dukkanin gaɓoɓin nan maimaita su yake yi sai a je a dawo cewa ya kawo maganar a ɗan gidan Muhammad ibn Abdul Wahab yake cewa ya ce ikhtalafa ahlus sunna yana da maganar ibn ibn Sheikh Muqbil ya ce hadhi mas'ala ijtihadiyya sannan akwai maganar Abdullah ibn Zubair akwai kaza ko akwai aikin Abdullah ibn Zubair ko sahabbai ko tabi'ai ko makamancin haka wannan na faɗa tun ɗazu tun da na fara karatu na abinda ake cewa shine khalafa ba'du salaf fiha fala tu'tad fala فلا تعتد مخالفتهم لمذهب السلف في هذا الأصل من أصول أهل السنة qawlan akhar